a yau da misalin karfe 8 da wasu 'yan mintuna ne dai wani dan bindiga da ake hoton dan kungiyar Boko Haram ne ya kai hari wata makarantar da ake koyar da harkokin mulki da kasuwanci wanda ake kira College of Administrative and Business Studies da ke garin Fatuskum a jihar Yobe wannan hari dai ya rawanta mutane takwas kuma mutuwar shi kansa wanda ya kawo wannan hari shedin gani da idanu sun shaida murya Amurka cewa dan bindigan ya soma bude wuta ne kan mai uwa da wabi tun daga bakin kofar shiga makarantar har lokacin da ya kutsa cikin makarantar yayin da ya dinga bude wuta kan jama'a sai dai dukkanin mutanen da wannan dan bindiga ya harba na nan na ci gaba da karban magani ko da suke ma'aikata da ma ɗaliban wannan makaranta sun yi kokarin farma wannan dan bindiga lokacin da yake ci gaba da bude wuta kan mai uwa da wabiya kan waɗannan ma'aikata da ma ɗaliban da ke cikin makarantar sai dai ba su samu nasarar hakan ba yayin da dan bindigan ke kokarin kutsawa cikin jama'a dan kokarin tada wani bom da ke jikinsa wanda kuma Allah bai bashi nasarar hakan ba sai dai bisa bayanai da muke samu daga wannan makaranta na nuni da cewa wannan dan bindigar ne kadai ya halaka kansa da kansa wanda wasu daga cikin waɗannan ɗalibai suka samu raunuka kamar da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan makarantar shi damun ta wayar da ya zo dai ba mutuwa har yanzu a kanna abin da ya faru da mai shi dan kunar bakin waken ya zo kuma cikin shi da bom sannan kuma da bindiga a hannu tun daga gate din farko fara harbi yana harbi na farkon nan kawai sai mutanen gate kowa sai wasu a guje hakan kanna kawai sai ya shiga cikin makaranta yana ta harbi ya harbi wannan ya harbi wannan ya harbi mutane suka cire su ne su dame shi suna kokarin kama shi ana gayi can gayi can gayi can shi ma na neman wajen inda mutane suke so da ya san jikin shi akwai bom kenan to har mutane suka je suka samu wani exit ba exit wani ma amma aka je aka fasa wajen wani katanga ne can bayan makaranta sosai hakan na maza da mata na tare da cikin dutsa wajen sai tinkaru wajen to da ya je wajen tsakanin wasu motoci guda biyu ko mutu kan kwamfan ya mutu yana da bit godin shi amma kuma ba wanda ya mutu a cikin daliban ko ma ah, ba wanda ba wanda ya mutu a cikin dalibai ko ma'aikata sai dai wanda bola ya taba su mutane guda takwas wannan ya ka asibitin ta kuma wasu an kuma din su an kai su ko ta guru ne ko azari ko ga da ba su ne haka eh bola ce wajen mutane takwas kowa ya shi wannan lokacin da yake eh wajen da wannan harba harban bola ne ya su misalin karfe takwas kamar da minti goma sha goma hakan nan eh, akwai dalibai kenan akwai ɗalibai ana full program full ma'aikata ne ɗalibai ne ba ma aikaci ko ɗaya ɗalibai ne lokacin ɗalibai ne eh, duka mutane takwas ko ɗalibai ne ba ko ni ma aikaci na wani ba aikaci ko ɗaya. Eh, ɗaya daga cikin ma'aikatan makarantar da ke garin Fataskum kenan inda wani ɗan bindiga ya kai hari yau da safiya ke bayani game da harin da wannan ɗan bindiga ya kai. Garin Fataskum dai yana ɗaya daga cikin garuruwan da waɗannan maharakan kai hare-hare duk da cewa nan ɗauki tsawon lokaci ba a samu irin wannan matsala na hare hare 'yan bindiga ba. Haruna da biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ta'ala kadirin zaman lafiya, muna da kishi na zaman lafiya, ka bani hazaƙa har da fasaha don rera waƙar zaman lafiya. tsira aminci su tabbata gun, Muhammadu manzon zaman lafiya. ba shi kadai ba har da sahabbai da alu da matansa baki daya ya bar wasiya ga ummatasa a hajji na ƙarshe zaman lafiya ya zo da sako na jalla gare mu islam nufinsa zaman lafiya jigo biyar ne in ji muhamman biyo ni ka ji su gabaki ɗaya farkon su kalmar shahada ka gane biyayya ga Allah zaman lafiya yarda da saƙon muhammadu shi ma yana kai ga turbar zaman lafiya na biyunsu sallah na hamsu biyar da ba su wa sai akwai lafiya ga na muzan azuminsa ka za ba da zakka zaman lafiya cikon nasu hajji ka je inda hali guzuri da hanyar ka mai lafiya sahabi ya ce ya rasulu ga yamu zan sawa ba zaman lafiya in na rike su biyar babu ƙari manzo ya ce za ka zam lafiya a gobe kiyama a sa ka a janna nan ne tikewar zaman lafiya ta yaya musulmi a yau sun ka bauɗe wa horo na manzon zaman lafiya su kafirta bayi da kalmar shahada suna rushe saƙon zaman lafiya waɗansunsu ma har makamai gare su gilla suke ba zaman lafiya a yarwa da ma ba ga da goza banki cibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a ƙauye birane misalin su baga sun yi ta gilla ga baki ɗaya ta'ala mashiri gani gare ka ina miƙa roƙon zaman lafiya gare ni da ‘ya'ya da mata dukkanmu da dangi abokai ki ɗaya, musulmi Kirista ta'ala karimu, haɗa mu zumuncin zaman lafiya, da mu fahimta ta juna mu gane cikin arziki ba kamar lafiya. Fitin nuna baya kaza na zamanu, ka kare mu jalla mu zam lafiya. murungumi ilmu na dini da duniya ci gaba risku zaman lafiya daɗe mu da tsoronka ya jalla sarki domin muhammad mijin mariya ba mu kaɗai ba da boko haramu. allah ka shirye su baki ɗaya yara da manya cikin su gaba ɗai maido su hanyar zaman lafiya ka yafe su laifin su komai yawansa ka ne rabu mai lafiya idan ka tsane su Allah gafuru waye